واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصادق الامين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أبركم da saduwa a yau sha hudu ga watan Ramadan girma yake sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1443 a Hijriya shi dubi da kuma sha biyar ga watan Miladiya shekara ta 2022 a Miladiya da hijiriya yanzu kuma miladiya tafsirin mu na suratul baqara a wannan matsalaci na masjid imam ahmad bin hanbal a nan tsauni garin gusau a jihar zamfara jamhuriyar najeriya muna fatan allah ta'ala amsa mana abin da muke na alkhairi abubuwan da muke na kurakure kuma allah ta'ala ya muna afuwa ya gafarta mu. mun kwana cikin aya ta 282 ko? ba mu kare ba za mu sake da in sha Allah ta'ala kafin na akwai tambayoyi da suka za mu kusa su a in sha Allah ta'ala wannan da alama da yaro ne mai wannan tambayar da rubutun kamar dai ba na manya ba ne yana cewa salamu alaikum malam dan Allah ka yi nasiha ga iyaye maza masu bugun matansu a gaban yaransu don mu babanmu haka yake yi kuma ya kori yana dukan mahaifiyar mu a gaban mu kuma dan Allah ka gaya mai ya dawo da ita domin kina gidan su na gode dan uwa aure darasi ne mai yawa cikin da alama ya zo karami ne rubuta takardar nan ba babban mutum ba ne inda matashi ne irin mu ya san yadda zai je gyara wannan amma da alama ya rubuta ka yi abin da har yaran ka zai cewa ka kyauta ba ka bar mai tabo a cikin zuciyarsa wannan ba karamin kuskure ne uwa mutum abubuwa na auratayya sai mun kai zuciya nesa wasu abubuwan da suke faruwa yanzu mu ba laifin mu bane mazan su ma matan ba laifin su bane wallahi condition ne ke kawo abubuwa mu dinga yi muna lura muna gane me ya kamata da abin da bai kamata ba hatta da faɗa gaban yara bai kamata mu dinga shi yaran su mata ba in wani abu ya faru mu yi haƙuri mu danne mu bari daga mu sai su duk abin da zai tsakanin mu zai can mu amma a ce ana dukan uwa a gaban ƴaƴanta har a kore ta ta ya gane cewa abin da ake ba daidai bane kawo takarda cewa ai maka nasiha wannan ba daidai bane kuma ba daidai bane ya saba ma tsarin da ya kamata a ce mun dora ƴaƴan mu tarbiyya ta gari da tafi a kansa don Allah mu kau da kai mu yi haƙuri da wannan abu dukan ba zai ba hana ka duka ba shari'a tun Allah ta lati wanda ribu wanda ba za mu yi tawili wannan aya amma wani irin bugu za ka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya barba na gaira mubarrah duka wanda ba zai ta da jijiyoyin wuya ba zai ta da fata ba so ba dukan da za ka yi a gaban yara shi zai kawo maslaha ba mu yi haƙuri maslahar tarbiyyar yaran nan da suke gaban mu ta fi ƙarfin maslahar ɓata mai rai da iyaye mata suke yanzu mu kau da kai akan wasu abubuwa da uwa wannan ba daidai ba ne ba za mu ji daɗin wannan abu ba a ce ‘ya'yanmu suna kallon wannan abu yana faruwa mu da iyayensu gaskiya wannan kuskure ne da ya kamata iyaye maza mu kauce masa mu gyara shi hanyoyin ne ladabtar da mace a wannan zamanin sa da yawa ba dole sai kayi bugun ba in ka kama za ka bugun karka ya gaban yayanka tun da ana ce in sun gagara duk matakin ka ɗauka iya fadari mu wannan ce ba mai kautar maka da wannan aya amma dai yi kokari ka yi bugun da manzala sallallahu alaihi kuma ce kada ta da fata kuma kada ya zama ka yi shi a gaban yara kuma dan Allah ka yi haƙuri ka dawo uwansu sun ce da Allah ya ma ka yi haƙuri ka dawo ita idan ita ce take da laifi ka zo a yi mata nasiha ta daina abin da take a saudiya na sha ganin wani tsari da suna yi wanda inda mu za mu yi shi wallahi za mu ji daɗi sosai a jidda za ka je ka tarar da jaliyat ofis ne gare su na sulhu tsakanin ma'aurata idan matar ka abu ya riki tsakaninka da ita yadda kake zuwa asibiti ka kai test na asibiti a kira ka da kai da matar ka ta tauna da ku haka za ka ga an je wannan ofis ofis ne da kai da matar ka an buɗe muku fayil kun shigar da ƙara yau rana kaza matsalolin da ka kawo ƙararsa a kai kaza kaza kaza kaza kaza ne ba ta da ba ta da iya magana ba ta iya karban yan uwanka kaza kaza duk matsaloli ne wanda za a kirga sai a ga me yake sa a magance wannan wani abu wani abu ne ke kawo shi sai a maka nasiha akan sa to kaga matsalar watakila kazanta ta iya wa kai ta matsala ka baka kawo sabuli baka kawo umu baka ka in kai maka ka dinga kawo in ka kawo ba za ta yi kazanta la'alla watakila ba sai girki ba su kai nisa ba za ka je kai ta koya mata girki ba watakila kaza akwai abin da kai kai generation a attribute ɗinsa da gari kai in aka gyara ma waɗannan masana ne sai da kwarewa su gyara maka to dan Allah ka dawo da ƙosu dan Allah ka dawo da ƙosu dan Allah ka dawo da ƙosu in wani abu ne ma da yake kira abubuwa ne suke zafi ka zo mu tattauna mu in dai har wannan yaron na ne ya gaya baban sa din ya zo mu tattauna mu gani in akwai abin da za a iya shiga cikin sa ne a shiga cikin sa a gyara domin ka da mahaifiyarsa idan matsalar duniya ce ka zo a gaida da za a yi ai bala'i ba zai kashe mu ba in Allah ya yarda a zuwa gaida za a gyara wannan matsalar da Allah ka da wasu kamar yadda wannan yaron ne na maka nasiha la'alla tun da ya rubuta ka da wata kila ko kana tawaran mu ko kana tare da mu Allah ta'ala ya gyara mu shi kuma ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam barka da haka da fatan an wani lafiya to lafiya kalawar alhamdulillah masha inda dai ka gamo yanzu lafiya ga muka wuri Allah ta haka amin to amin din ai Allah ya ba yake malam tambaya ta ita ce kai ma da gani dai wannan ba bahaushe bane irin tambayar kalawa tambaya ta ita ce ita daban ce daban in ka sun zama ita ce. tambaya ta ita ce. to me za a kona amma tambaya ta ita ce haka muke fama da kana muna ta samu kuma mu zama gida ya ke ci mu jama'a yake matsalar kasuwanci na POS a mahangar addinin musulunci menene matsayin sa na a musulunci bisa ga fitar da malaman suka bayar saboda ma'amala ce ta zamani suka ce ya halatta ba laifi ana yake na biyu shi to ya halatta musulmi ya yi kasuwancin pos tun da shi ma in ma'amala ne da banki kuma ka ce aikin banki haramu ne yi kware ko aikin banki haramu ne saboda wajen riba ne Allah ta'ala ya hana ban za mu san da ya ne musu albarka wannan kam ba kwana a kanta ba za ka yi kwana a abin da Allah ta'ala da manzon suka ce haramu bane sai dai tunda ya zama cewa da su ake hulɗa yanzu ko da su bankunan da muka ce na musulunci ne a Jaiz Bank da kuma Taj Bank da sauran bankunan da suke da window na non interest su din ma dai dole suna koma ne zuwa ga uwar ribar ita ce cibiyar ba za su iya hulɗa su kaɗai ba dole sun koma da uwar riba to mai ta addu'a yadda Allah ya fara ba mu wannan bankunan can din ma Allah ta'ala ya nuna mana sanda za a daina ma'amala da ribar a shekaran jiya ɗaya daga cikin consultants ya tura mu wasu paket da ake da sama da guda ɗari biyu businesses ne ita karan kanta cibiyar tana yi ko babu yin a cikin su babu yin a cikin su ban san kan ya za mu yi mu share wannan fayil ɗin ba don ku samu abubuwan da wani galiban mu ne ba mu san kuɗi ba sai za ka cin manyan kuɗaɗe a kan bankin duniyar da bankin ƙasa duk haƙƙin ma tafiya ɗazu muke magana da ɗaya daga cikin jami'ai na wannan jiha wanda ya shafi hannun jari ne ko menene na jiha yake ta akwai kuɗaɗen da ake sanyowa da yawa wanda kusan shekara ashirin da wani abu jihar zamfara ba taɓa cin moriyar ba saboda ba ta ma san ana yi ba in gwamna ba bai ta ana yi ba kai karafaci don baka san ana yi ba ai kai su hau ne ba kenan to a yi kokari a ganin inda haƙoƙan mu suke dinga karɓo mana sai wannan yake assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya ƙara mana lafiya da ilimi mai yalwar da yalwar arziki da nisan kwana amin Allah ya ba mu wanda mu da kai gaba ki da yake dan Allah ne ne hukuncin mahaifin da yake hana ƴaƴansa ziyarar ziyara tun kafin matsalar tsaron nan ta taso da kuma ƴan uwansa na nan cikin gari sannan kuma ya halarta idan ya hana ka zuwa tafsiri misali a nan tsauni wai yana matsalar wai hujjata shi ne babu tsaro a nan wajen idan mutum ya zo da ya samu fahimtar addinin sannan duniyar da lahira ya yi laifi ko ɗan laifi tambayar ta biyu malam dangane da hadisin gaisuwa sallama to idan ya kasance mun ƙanana murin yi manya to a nan su za su fare muna sallamar ko kuma za mu fare musu tambayar ta uku mai ce yana halatta in yi wasu na filfiloli sama da goma nan da ake yi da sarawi wanda ake sarawi ina ta da dare in yi ko ba zai in yi ba Allah malam jan Allah kai mun addu'a na gode to ta farko hana zumunci da mahaifin kai ba daidai bane abin da ya shafi mahaifa da yawa mahaifin ku bai kamata ya hana ku zumunci ba da yan uwanku ya kamata ya bar ku sadu da zumunci tsakaninku da yan uwanku na ƙauye na birni kuma sada zumunci wajibi in ya maka umarni da hana zumunci to karka mai da'a nan wajen Allah ta'ala ya yi umarni da iyaye da'a da biyayya sai idan sun yi umarni da abin da ke sabon Allah ne sai a cikin su a wata tambaya makamanci wani ta taba zuwa ga imam malik rahimahullahu ta'ala wani yake masa mahaifina ya hana ni zuwa wajen mahaifiyata kuma bayan ta ce in zo mahaifiyar na ƙauye mahaifin na birni ma'ana ba sa tare kenan ko sai mahaifiyar ta ce zo shi kuma mahaifin yake karkace sai ma malik yake masa a baka wala ta su umma ka yi ma babanka da'a ya ce karkace kar ka saba mahaifiyarka kuma ta ce ka to ya zaka ya babanka ya ce kar ka ji mamanka kuma ta ce ka an ce kin babanka da kuma kar ka saba mahaifiyarka to wa zaka ji wa zaka bari ka ji ya sanya cikin tsakan yau to dan abin da malami suka ce ka zauna da baban na ka mai da aka ce to baba ka ce karin ji amma ka san mahaifiya ta da haƙƙi ta da nauyi da suke bukata in zan taimaka mata kuma riba ba ka yi haƙuri rigimar ku aiki kamata ce kuma mun shiga ba kuma ya kai ni babba ka tara mai ƙasa ya hau jili ta san namiji akwai son ziga ya ji kansa ya kumbura sosai ta ziga ka ji ai ka san mata sai haƙuri hulɗa da mata sai haƙuri yi haƙuri ka ba shi haƙuri ka lalabe shi sannan ka tafi wajen mahaifiyarsa ka ga ka saba masa ba kuma baka a baka saba mahaifiyar kuma ka ƙi mai da'a shi ma idan ka rikice maka na ungo ba tsaro duk ba da muna zanen lafiya Menene ne ke faruwa shi tsaro kuma ko ina yi najeriya yanzu ba yadda ke da garanti to in yace ma kar ka zo tafsiri nan tsauni idan akwai inda na nan aminci ka tafi ka ji in kuma ka ga nan lafiya lau ake yin ba wata matsala sai ka amma in akwai inda yake ma ka je can kuma ba ka da matsala da aƙida da duk abin da ka je za ka zuwa ka je ka tawari tafsirin ba matsala ba ne amma idan yake maka kar ka zo nan saboda yana hasashen tsaro kamar yadda kake yana hasashe to hasashe ba tabbas bane tunda diga mana lafiya da yanzu Allah ya kare ku da kuke yan kaɗan ko kuma kuke yan ƙanana, in kuka zo jan manya ku za ku fara yi masu sallama assalamu alaikum ku yi masu sallama idan suka zama su suka fi kurin jari in kuma kuka fi kurin jari sai ku bari a ah, in su suka fi kurin jari ku za ku fara yi masu in su kuka fi su kuma su fara yi masu amma abin da zuwa hadisi cewa babba ya fara ma a ah, karami ya fara ma babba sa'annan wanda yake tafiya kuma ma wanda suke zaune kaɗan kuma su ma wanda suke masu yawa shine abin da tabbata a wannan hadisi sannan ba laifi za ka tashi da darasi na dubbulin ka ba matsala ba to mu bar tambayar haka ya so gobe sai mu karanta. sauran saboda kafa ci lokacin ko wani mai suna a tukurwaci da ya kawo sadaka alqur'ani yana fata mai addu'a ubangiji Allah ta'ala ya saka mai alkhairi ya masa da bukatun na alkhairi Allah amsa na ban ji ba ta hannun sa wane ne kanin to kanin sa wakili Allah ba shi lafiya wani ta wakili yake da shi to Allah ba shi lafiya ne Allah ubangiji ya karɓa doyin mu ga wani sai gobe sai mu amsa sauran tambayoyi insha Allah bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق ففيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم ۖ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقفق عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم bismillahir rahmanir rahim wannan aya da muka fara karantawa jiya wadda take magana akan hada-hadar bashi da za a yi kulla tsakanin mutane biyu dangane da abin da ke gudana na mutane tsakanin su da junansu kamar yadda muka faɗa a jiya Allah ta'ala ya haramta mana ce ba ya hana mu saba masa a cikin wannan tsari sai kuma ya zama dole mutum yana bukata zuwa ga kuɗi waɗanda zai yi kasuwanci da su ko kuma ya yi wata hada-hada ta wanda idan ya yi zai ci riba amma kuma ga shi an hana yin mu'amala ta riba to Allah ta'ala bai toshe mu bayan da kofa ba wanda za su ke samun dama da za su yi hada-hada tsakanin su su nemi bashi wanda zai zama cewa akwai kyautatawa a cikin sa bashin da zai zama cewa an yi shi ba riba an yi shi saboda a taimaka ma juna je mun karanta faɗin Allah ta'ala ya ayyuha allazina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubu Allah ta'ala ce ya kuma su imani idan za ku yi hulɗar bashi a junan wannan zai ba mu wannan bashi ila ajalin musamman faktubu zuwa ga wani lokaci to ku rubuta wannan je mun yi bayanin waɗannan ba tare da sai mun sake dawo muna sake bayani akan su mun fahimta me za a rubuta a nan da Allah ta'ala ce faktubu shine za a rubuta abubuwa guda biyu za a rubuta shi bashin da aka karɓa kuma za a rubuta ila ajalin musamman din ma'ana ardin kuɗin bashin za a rubuta kuma za a rubuta yaushe za a biya wannan kuɗin saboda malamai suka ce da Allah ta'ala jero ɗin abubuwan guda biyu sai ya faɗi hukuncin su a gaba da haka ba wai bashin kaɗai za a rubuta ba kun fahimta za a rubuta hadda ne hadda abinda a ajalin da aka ne aka ce za a biya ɗin faktubuhu ku rubuta shi wal yaktub bainakum katibun bil adl a samu adali mutumin kirki a tsakanin ya rubuta wannan bashi cewa na ba mu wani bashi to kuma sai a taru a rubuta wannan abu wala ya ba katibun an ba kama Allama Allah Allah ta'ala yake ne rubutu kada yake da ya rubuta in aka nemi ka zo ka rubuta to ka zo ka rubuta musu kada ka rubuta ɗin kama Allama Allah kamar yadda Allah ke tunatar da ke ni'imar da ya maka ta ilimi da ya baka to ka zo ka rubuta musu wannan abu Allah samu fahimta kada a ce zo ka rubuta mana Allah ya baka kwarewa cikin ilimin rubutu ka ce a ni ba zan rubuta ba a'a a nan malami suna sabani cewa ce rubutun nan wajibi ne ko ko alan nudubi aka yi in an ce wajibi ne to wajibi ne ka zo ka rubuta wannan abin ba tare da kuma ka nemi a biya ka ba idan kuma ka ce alan nudubi ma'ana an so ka yi masa wannan abin, ba wajibi ba ne kenan an kwaɗaitar ne ka yi to ba laifi ka zo ka ce to zan rubuta muku kamar yadda Allah ta'ala ya umarni da ka zo ka rubuta din amma abinda malamai suka sake fitarwa a nan shine shin idan ka zo rubutawan za a biya ka kuɗin rubutu ko ba za a biya kuɗin rubutu kun fahimta za a biya kuɗin rubutu ko ba za a biya ka ba wadansu malamai suka kalle shi a matsayin wajibi ne. irin sa limamu bin ashur rahimahullahu ta'ala yana kallon wajibi ne ka zo ka rubuta ba zaɓi ba ne da shi da irin su imam ibn jarir tabari rahimahullahu ta'ala cikin ɗaya da cikin akawa inda ya kawo tafsirin sa yana kallon wajibcin ka zo ka rubuta da wasu daga cikin malamin da suke kallon wajibi ne daga cikin su akwai har yanzu a sayyid qutb a cikin tafsirin sa fi zilal alquran da waɗanda suke kallon wajibci ne ka zo ka rubuta to suna kallon haramcin kuma ka karɓi kuɗi a wajen wannan rubutun amma irin sa al-imam ibn qurtubi rahimahullahu ta'ala da waninsa suna kallon wannan rubutun ba wajibi bane in ka zo kai ka kyauta in ba kai ba ba wanda yake ka saba ma Allah subhanahu wataala to anan su suna kallon inda ba wajibi bane zaka iya neman a biya ka kafin ka zo ka rubuta mun bayyana to wannan ƙari ne akan bayanin da muka yi jiya wanda wataƙila zai ba mu faɗi wannan abun ba ko dangane ga abin da ya shafi shi mai rubutu da a daidai nan na jiya ne maganar ah, mai ilimi yana da bambanci da ba ke ilimi in Allah ba ka ilimi ya fifita ka kan wanda ba su ilimi ina jin har magana kan kuma kan alaramun da kungiyoyin su da suke zuwa suna zuwa gidajen siyasa da gidajen gwamnati na duk ko wannan ne abin da suke ci bai halarta ba to alaramomi sun same ni sun ce malam ka zafafa muna don Allah daga muna kafa saboda muna dan samu muna dan mai gurbin wasu abubuwa a nan sun ce don Allah in taimaka in janye wannan magana to ita dai magana tana nan amma dai ku je ku yi hudu ba matsala ita ne magana na nan amma dai ku je ku yi tunda sun ce ba wani abin da ake ba su ba sa gane komai kuma fi sabi lafi suka je suka yi karatun nan ganin ake ma kamar biyu ba inda ba su karɓo na ba to a dai bari dai su dan karɓa su ba matsala ku je ku ɗan kuɗin ku a shi hukunci na nan amma dai ku je ku karɓi kuɗin ku ba matsala eh kamar wani ne ya taɓa ce ma wani abokin mu da Allah kai mun addu'a amma da Allah karke mun irin ta yin izala haka haka da hannun ne wa subhanallah don Allah ka sa rubi dan na fi ganin ka sa tarbi kamar abin da gaske ke yi <laughs> to in dai irin wannan ne suka ce to ɗan siyasa ba sa ganewa dole sai an zo kamar dai ma ba a yi da su bane ko ba a son gwamnatin su in ba ka ko to ku je ku karɓa tunda sun ce faman ne tsorra sun ja mun aya sun ce faman ne tsorra sai ma kuma sai ne ne da mutum ya da su da izini fa inna Allah furu ne to ku je ku karɓa amma dai hukunci na Allah ya kawai wala sun ban tausayi suka ce wala ba da za su yi ne abubuwan suka ce haka ne su masu zan ba da ita amma dai suka ce ɗan siyasa ne ba za a gane kansu ba su ku zai karɓa aballahu amma salama amma al'ada sai kuɗin Allah a hukunci bai da da amma a kafa kamar mutumin da yake cikin larura ne ga mushi kaga ba za ka hana jibau to kuma ku ci mushen da duk da ku ji haka Allah ya wani to sai mu tashi akan wata shiru ne min rijalikum Allah ta'ala ke ku sanya shaida biyu a cikin mazajenku in kun tashi wannan mu'amala ta baki, amma ka faɗa jiya cewa idan ka zo yin rubutu a shi wanda ake bi baki shi ne zai faɗi cewa ni wani ana bi na baki ya kamata mu sake dawa nan kaɗan akwai abin da nake ta hange a ƙarƙashin wannan ayar iya ƙoƙari na kuma na yi bibiyar malamai a tafsiri sosai iya abin da zan iya yi in ga cewa na samu malamin da za mu daidai da shi akan abin da zan gaya muku amma ga malamin da muka dace da shi akan wannan maganar ba bal ban ga wani malami da wannan magana ba kamar tafsiri kuma ashirin da wani abu na duba ban ga wani malami da hankalin sai zo kan wannan magana da ni kuma take zuwa ta ba a inda Allah ta'ala yake muna wajadtu bainakum katibun bil adl mai rubutu ne zai rubuta ya rubuta da adalci Allah ta'ala sai ce falyatu wal yumlil ladhi alayhi al haqq shi wanda ake bi shi din ya faɗi abin da ake ba shi din sai a rubuta kamar yadda muka rinjaya da cewa kaulin jamhurul malaman tafsiri ne wanda ake yi baki zai shirkar magana shi zai dictate a rubuta to inda magana take sai Allah ce wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu shay'a kar ya rage to wajen rubutun an ce ai adalci to kai da kace ka ba da bashi abin da yake ta zuwa kwakwalwa ta ce a daidai yake karanta wannan ayoyi kai yanzu ka ba da bashi an ce an zo rubutawa ka faɗi abin da aka sani sai a rubuta kuma kai ma a karanta maka kai ne bashi don ka gamsu da cewa abin da ka bayar shi ne daidai to kaga baya halatta kamar da su malaman tafsiri suka ce baya halatta ka je kai kadai ka rubuta shi wanda ake bi wanda ke da kuɗin ko bayan ko kuma kai da za ka ba da bashin ka rubuta shi wanda za a ba bashi bayan dole sai kun haɗu gaba ɗayan kun fahimta to wajen rubutu a nan ne matsala ce ni da zan bada bashi ba na jin yaranka kun fahimta ko ya zama da ni da kai muna jin yaren juna amma shi wanda zai rubutun ni da zan bada bashin ba na jin yaransa ba jin yarena kun bai mai nike nike nan kuwa ni bukumin umurin ba boko ba arabiya kai kuma ka je ka ɗauko inyamuri arni ba na jin turanci sai ka zo da turanci za a rubuta ba kuma ni ne ne kuɗi ni ne alhaji malamin ko duk matsayata ne sai turancin kawai to a nan shi wanda yake jin turanci a matsayin mai rubutu ya halatta ya zai rubuta mana kai kuma kai ne fa za ka dinga bayani ba ni zan dinga kuma da turanci za ka dinga maka ni kuma ba na jin bihin da turanci kuma ni da kuɗi kuma za a rubuta abin da ni ba za a cuce ni ba ne to kuma kai ka gaya mai abin da kake so ya rubuta me yasa shari'a kuma take kai ka faɗa saboda kai karka zama a bangaren defense ya zama ni zan faɗi ka'idojin da nake so in faɗi abin da zan dabaibaye ka akan wannan bashin da zan baka ya kace kai faɗi da kanka dan a baka kai ma yanki to sai ya zama kuma kana gaya mai abin da ni ba din nake da to wannan ya halatta mai wannan abu to tun shekaran ina ta neman wannan in ga malamin da zai faɗe ta kuma bai faɗa ba kuma yanzu a zamanin hakan tana faruwa to kuma ni ba zan ba ku fatawa ba duk malamai na kuma su kokarin same su a daidai lokacin da yake tunanin abin ba daidai lokacin ya kamata in buga masu waya domin dukkan su sun suna cikin nazari a lokacin amma mu bi wannan maganar bashi kun fahimta mu bi ta bashi zuwa gobe yau da dare duk malaman kan takura musu dan na san da dare babu tafsiri dukan kowa zai na buga mai zan buga mai Dr. Bashir Ali Umar zan buga mai Dr. Muhammad Sani Umar Jeli zan buga mai kuma Sheikh Abdul Wahab ɗayan su ju fata wadda ya bayar to akan da zamu ci kun bayyana in kuma akwai wanda yake da amsa nan bismillah ni dai ba sani amma kuma a jira din a ina akwai da zai ba mu fatawa da kuma kun yi mu bi da bashi zuwa gobe da shi ke Allah kai mana. to Allah ta'ala zai ce muna wa tashidu shahidaini min rijalikum idan ku zo wannan mu'amala ku kafa shaidu daga ku ana ku nemo shaida mutum biyu bayan kai ne rubutun to a nemo ko mutum biyu su zama matsayin shaida cewa eh akwai baki tsakanin malam muhammad da malam ibrahim mu shaidu ne anan muna matsayin shaida ya bashi bashi min rijalikum nan ma akwai bayanin malamai suwaye rijalikum suka ce rijalikum su ne mutanenku da kuka aminta da su musulmai domin Allah yana magana da masu imani ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum bidayni to da ku yake magana har ya zo kan min jaliku. to waɗanda za ku kafa shaida da su ba a kafa shaida da kafiri a babin kuɗi ba za a sa kafiri zama shaida ku kusan da wannan kun fahimta kafiri saboda ba daga cikin jaliku. sai dai musulmai amintattu saboda ana maganar adilai masu adalci to kafiri yana adalci babu to sai kun nemo musulmai masu adalci nan za su zama shaidu sannan Allah ta'ala ce min rijaliku a nan bawa yana cikin rijaliku ko ba ya ciki waɗansu malamai suka ce bawa yana ciki saboda shi ma rajin ne zai yi aure ai rajin ne zai aure ko to in ka yi gaba za ka tarar da kuma hujjar tana iya tashi cewa bawa ba zai shiga ba saboda an ce wala ya abu shuhada idan ma biyu idan an kira ku rigima ta barke aka ce ku taho ku zo ku ba da shaida to kai bawa ka yi ikon ka yi tafiya ba ta da izinin oganka ba kun fahimta to bawa yana ciki ko ba ciki to bawa ba ya ciki wanda za su ba da shaida wannan shine ne abin da nabi na da shi saboda ne idan bawa an ce in rigima ta barke sai an kira shaidun na zuru sun ba da shaida akwai yiwuwar kuma su bar garin da suke su tafi wani gari su su ba da shaida saboda yana iya yiwa da ni da kai muna Legas muka yi hulɗar ko muna Abuja ko muna Kano a san ko muka kafa shaidu wajen wannan hulɗar tamu mun dawo sau rigima ta barke a Zamfara an je kotu ina shaidun ku shaidun mu suna Kano shi ko bawan yana Kano ya halatta bawa yayi tafiya ba da izinin mai ta ba to shi na suka fito a cire domin baya daga cikin rijalikum shi kuna fahimtar me ba suke wannan maganar ko kuma kawai ni kadai nake surutu kuna ganewa min rijalikum har yanzu suka ce a cire karamin yaro yaro ba ya daga cikin rijalikum saboda yaro ba rajul bane domin maratu na larabci akwai tifil akwai gulam akwai walad akwai murahib akwai mai rajul akwai sheikh ma'ana labin labin dan karamin yaro dan matashi matashi dan balagaje balagaje dan samari mutum namiji in an ce namiji ana magana dan gulani kaga dan gulamu ba zai shiga ciki ba kenan to dan gulamu ba zai zo ba da shida anan waɗanda suka ce me zai hana ce zai zo ba zai ba da shaida wajen rubuta ba shi da zami ba bayan kuma an ce in shi karami ne a can ai Allah ta'ala ya mana cewa e, e, e, menene idan in in kana da'ifa da'ifa yana daga cikin a ce mai dan karamin yaro waliyin sai zo tsaya to in kai zaka tsaya maka karamin yaro shi ko karamin yaro me ba zai zo tsaya maka ba nan ma malamai ne hikima suka ce me zai hana yaro karami zai bada shaida a kan to in waɗanda suka tafi a kan malaman da suka tafi waɗanda ɓangaren malamai suka ce a karɓi shaida yaro daga cikin akwai imam malik rahimahullah ta'ala yana kallon yaron da yake mumayi za a iya karɓar sa dan yana ya taɓa hujja da magana karɓar shaidar yaro idan yara suna faɗa tsakanin sai ɗaya ya ji mu ɗaya ya mai rauni sai aka zo aka ce to su waye shaidu a nan ya ce ai babu kowa sai yara ƴan uwansu to a nan za a iya karɓar shaidar ƙaramin yaro ya ba da shaidar cewa wannan ne ya sari wannan ko ko wannan ne ya tura wannan ya bari ko ba za ka ɗauke shaidinsu ba ku duba fiƙin imam malik imam malik yana da fasa siyasa a nan fa cewa in har za ka bi shaidar ƙaramin yaro a wajen hudud da kisasi me yasa za ka bi shaidar sa a wajen mal ba dukiya ba waɗancan malamai sun suka mai rabi da cewa to yaro ya san kuɗi ne ai ya san jini amma bai san kuɗi ba kun fahimta ai bai san kuɗi ba amma ya san jini shi yasa aka ce ai kar a bashi kuɗin sa wa fitalil yatama hatta idza balagha nika me yasa ka ce kana ba su kuɗi saboda ai wawaye ne fa in anastum minhum rushdan fa ilayhim to mun yori ba su mun bar zafar malikiya a tsaya matsayin ne rijalukum tafkeken mutum kun fahimci me ka muka yi ba saboda wacce aya ta sura nisa'i in muka yi da wani in muka ji fasar sura nisa'i baɗi to ba za mu iya fasara ba don wannan sai tsalli ya tashi a baya kun fahimta to mu je sai suka ce kuma min rijali daga mazajen ku su waye mazajen ku nan mazaje ne amma akwai mutum da kuma baka da shi mugu ne ba ba mutum arziki bane fasiki ne kaza ne kaza ne kaza ne suka ci bane shi kamar ana magana rajul cikakken mutum ake magana sannan min rijalikum suka ce kana iya ganin mutum namiji amma kuma da matsala kumsa mushkil mata maza shi ga shi da gemu kuma ga shi da nono na mata ko ga shi da gemu da al'auran maza kuma yana haila Kumsa mushkil malamai suka ce kawo hal da buka hawo saboda shi ne matsala ne shi yasa sunansa mushkil ne domin muskila ne a kowane ba ka shigo da shi in an je aikin haji shi muskila ne kayan maza zai sa ko kayan mata zai lulluɓe kansa a muzdalifa ko ba zai lulluɓe kansa a liba ba duk zai sigarin namiji ko ba zai sigarin shi fa matsala ne ga ɗaya kuma samu shi mata maza to in ya faɗo a wajen min rijalikum shin yana cika cikin rijalikum maza ko ba zai cikin rijalikum ina za ku tura shi to kagar matsala kuke ne nan wani likita za a nema likita na auna mana shi ina fi ƙarfi. namiji ya fi ƙarfi ko mace in ya fi ƙarfi a namiji mata cikin maza in ya fi karfi cikin mata haɗa shi da shi da lami bisa sa ɗaya tsari ba shi kira to mu ɗana wannan fa in lam yakuna rajulani rajulain idan ba a samu maza biyu ba wannan fa duk Allah na ta kokarin ya tabbatar muna fa ya zamu mu kiyaye haƙƙin dukiyoyin mutane ne ba fa illam yakuna rajulain in ba a samu maza ba fa rajulun wa imra'atan sai na malaman na hau nan an yi watsi da ku Allah ya ya nuna gajiya masu nahu saboda in a ka'idar larabci na saba zaka fa rajulan wa imra'atan kaga amma qur'ani ake magana ya Allah ce fa rajulun wa imra'atan namiji kaga nisba ake amma aka karya ka'idar larabcin naku saboda qur'ani shine asali ku wannan ku ka saba kawo ka'ida ka'ida ta ku to sai Allah ta'ala ce farajul to in ba a samu maza biyu ba to farajul a samu wani miji kwakwara guda daya a atari da kuma mata guda biyu sai su tsaya a matsayin ne namiji daya me yasa aka ce mata biyu sai Allah ta'ala ce an tudilla ihdahuma an ta dilla ihdahuma fa tuzakkir ihdahuma al-ukhra daya za ta iya mantawa sai ɗaya ta tashe in an zo ɗaya za ta iya mantawa sai ɗaya ta tare ita me yasa Allah ya ce mata biyu a nan saboda mace jibilin halittar da Allah ta'ala ya mata mai rauni ta fuskar hankali da fuskar addini ko da kaga mace ta burge ta murɗe ta zama ɗaddaba ta zama boko ta zama activist tana ihu tana hayaniya ta surutu da ɗan jarida wannan sunanta ne har yanzu mace duk zafin kan ita yar gwagwarmaya ce ita yar haƙƙin kwato ma mata haƙƙin sun ɗau duk magana banza ce ƙarya ce ke kira sai san haƙƙin kin balle ki zai karɓo mu zaki ai haƙƙin ki da baki sani ba shine da kin zauna gidan mijinki da kin san haƙƙin ki saboda Allah ta'ala cewa wa qarna fi bayti kuna ki zauna ai maki wahala amma kin fita kina hulɗa da ƙatti kina warin hama ta kina surutu muryaki ka duba asma'i babban malami ne na duniya na larabci yace ba a taba kure ne ba sai da wata yarinya ta kure ne me ya ta yi wai ta ɗauko wani a bakanta sai ta sanya kamar ƙwarya ne sai ta sanya faifai sama sai ta mace me a ciki ta ce to me yasa muka rufe shi inda muna so a gani za a rufe ai abin da ya saba an kai riba da ba masu a gani ne dan me zaka tambaya kun fahimta to ce da ke san kimar kanki da zama za ki gida a zo a mutunta ki a kawo miki kayan daɗi a duk matan mu ba suna jin daɗi suna zana a gida ba ku kuma matan mu yanki ne mu kawo musu ice cream mu kawo musu boga mu kawo musu shawarma mu kawo musu dambun kaji mu kawo musu mu kawo musu duk kuma ke ke san mutum matan mu ba dan mu ba za mu aure ki dan ke sunan ki jarbiya ba zai yi ba muna aikin wahala kina aikin wahala to mai mamakin mai mulki shi yasa irin wannan mutanen masu rajin kare wai haƙƙin mata wai an danne mata a wai danne mata to to to shi ke wai wai shi kare haƙƙin mata yake yi ya samu wani malami yana ta bala'i eh musulunci ya kare haƙƙin ya danna haƙƙin mata musulunci ya yi kaza musulunci ya yi kaza mace tana yanci ita ma tana karatu ita ma tana kaza ita ma har tana pilot har tana waye Malami bai shuru yana kallon sa sai da ya gama kun fi bakin sa kan kare haƙƙin mata da waye waye sai malami ya ce to ki shuru zan yi magana Zan hmm. da za ki kira da sunan mace ina neman za ki kira da sunan mace wani ne kanki ne wulakanci ta a sunan ma baka ku zama daidai da su ba kuma wannan kake mana yanzu kai kare haƙƙin mata kake an ce maka mace kuma kai baka ma da mace bane baka yadda ku daidai da su a suna ba amma kana su ku daidai da su a aiki a kai ta ga ta karki ku shi ke malami da tsatsi da malami kai ba mutum ka bana kawai ce mai ki shiru zan yi magana dan me zaka yi suna mace baka yadda kira kar suna mace ba kuma kake cewa daidai muke da mata a suna ma ba mu zama daidai ba sai a cikin cin kuɗi da wahala za ka zama daidai to duk wannan maganar yancin mata ƙarya ce muna kan musulmai ne ake haɗa kai da su kawai saboda suna so su ci kuɗin ngo an turo kuɗi daga turai an kawai ba sa so kuɗin su tafi a banza su ma irin su alalamoni sai su bisu sosai sai ka kafa so to to shi ke tunda alamomi sun roƙa mun daina magana so zancen wani haƙƙin mace in ka sa kalli me yasa shari'a take maganar cewa mace ba ta kai namiji ba wallahi kana gani zaka san cewa musulunci ya adalci ne mace a da a jahiliya suna ba ta isa mata magana ne ba garanta ake yi ba ita gaba ɗaya ta ake yi duk abin ta mallaka kuma ba ta bane amma musulunci zai ce ke ba kayan gado ba ce an daga daraja da ba ka cin gado ka je wajen kirista ka gani yanzu wa yake ba mu wata mace gado namiji ba ba shi gado ake babban gida ce ke cinyewa gaba ɗaya ƙaryar banza ƙaryar mu za kuma iskanci ba ba san ku bane arna gadan an kaji an ce gadan arna shine koga kwata kwata na gidan shi da shi duk sauran ƙasa kai ba la namiji wala mace to ke kin ma musulunci zai ka ke ma kina da gado amma da zakari misali abdul namiji daya yana da haƙƙin mata saboda ne babanka zai mutu ba haka bane zai barka da kanne mata kai za ka musu kai za ka musu yanki in ba su da lafiya kai za ka kai su asibiti in an sako su kai za ka je ka karbe su su zauna gidan ka cigaba da abinci dan ne ba duk wannan haƙoƙa na su sun dawo kanka kai fa waje ɗaya ne baka ɗara ba su ai kamata yi ku ce mu a kwato muna haƙƙin mu maza da muke wahala da mata amma saboda tsabin munafurci na ɗan boko wai ku ce milimin mata ke ba a mata rinji ba a mata rinji ba a kai da asibiti ba a dan ba su ciki to me da ne masa kin dadi shi ne masu fito suna gogoya da kaciya wajen kuna kallon tsirara ai irin zanga-zangar kura ce da akuya kun san zanga-zangar kura da akuya mai akuyoyi ne ya zo ya sanya sai cikin shinge yar tare su sai dai ya je ɗebo abinci ya kawo musu ya ɗebo abinci ya kawo musu ya ɗebo ciyawa ya kawo su kuma suna ci kawai sai kuraye suka koma bayan wannan shinge suna gaskiya wannan an zalunce ku dan me za dinga da wani neman kwakin ku ku bari mana a bari ku dinga za ku ɗebo da kanku mana ya za yi wataƙila za abin da kuke so ku ci ba ci a ce ba ku ba an danne ku an yi kaza a ba wawaye akwai yi sai suka ɗauki ziga ba me me me me me a sake mu me za ku a bar mu ruwa mu je mu yi kiwo da kanmu suka dinga zanga-zanga suna ta mene mene a zage mu sai oga ce a akuya mm ki bari mu zuwa lafiya a sake mu ana budewa sai kura suka suka ce mo da suka firgita sai kowa ta yi nan sai da su ikin kukan suna zanga-zanga ana ta kusurin su suke kukan sai suka tarwada inda ma yi akulin zikin asi kura na cin dabba ce wata bangare suna rabewa tsakanin su sai su gona su kama su jokin su kama su cinye su jokin su kama haka a tsarar da akwai nan ita ce zanga-zangar kura da akuya to matan suna nan a mutunce suna sa hijabi masu kyau kyau duka masu fasali duk an sa musu hijabi an koyi saboda kimar jikinsu kawai arna suka zuga ta ah, a fito mu yanzu mu ɗana ko kuma banzayo ai mun yi boko ai mun ya kamata mu je ofis mu dan dinga jiya san kujera miskina da kin san bala'in da tura yakin duniya da ake na farko na 1914 an yi kashin mutane bila adadin an zo yakin duniya na biyu tun daga 1935 har zuwa 1946 fadin duniya na biyu aka an kishi maza bila adadin a duniya hitler a nazi party germany ya kashe yahudawa da mutanen ingila da san iyakar abin da ya kashe ba lissafi da fara cewa an kashe mu da mutum miliyan hamsin amma so a kashe sojojin a kashe ina matan su suna gida yanzu an kashe mazajen ku kuma ba masu baku abinci nan ne fa saboda bala'in da suke su yi sai aka ce to ai sun wanke wanke sun shara ku zo ku dinga wanke toilet ku zo ku dinga share office ku dinga wannan kaskancin fa aka suna wallahi tallahi kin ya tsala aikin mata duk dan boko da ke bai da ba ka ce kawo maka asalin aikin mata shekara ɗari ya gaya maka wace ta office duk turawan da wawaye ne america mace masu tsaya ba to ku ba ta wani nan an zo ana ta mana magana wai hifoshi. kun zama ne he for ku jira 2023 za ku gan shi da yi ki yi shi ba zan muku fasara ba kun san siyasa ba masu mu shiga cikin ta 23 ku jira za ku gan yi shi ku rike wannan magana za ku gan shi in Allah ya kai mu tafsirin ba zan ga muku yi shi amma eh kwarai ku zai ku wannan lokacin bala'i ya ishe su da aka sai aka kira suna ta wanke wanke suna wanke banɗaki, na maza za su yi fitsari to aka dinga ba su aiki daga na aka dinga cewa kuma ku yi karatu mai shi ne ba suka fara karatu sai ka fara ba su aiki cewa to ai shi kenan ku dinga zuwa ofis shi ne mu kuma banzayen hausawan mu wanda ba su yi tunani masu nema ma 'ya'yansu bala'i sai suka cewa ai gwara ki karatu saboda ko matsalolin nan gaba kai kana nema mai yarka bala'in nan gaba ne to duk wanda ka ji ya ci kasa wai abin ta yi karatu ta yi aiki masifa yake nema mace baban ki baya san shi so yake ki je can gaba masifa ta kama ki ki san da zaki da kanki to ku zaman ku a gida wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah wa aqimna as-salata aikin kuma shine sallah wa atina zakata gida ma za ku kasance wa atiina Allah wa rasulahu inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahli al-bayt yadhhirukum tatahira to Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mace ta zama rajin namiji shi yasa yake to namiji daya mata biyu farajulun wa ra'atani da namiji daya da kuma mata biyu min man dauna min shuhada daga waɗanda kuka yi da su a shida Allah ta'ala jinkirta tardauna bai ce uh, menene uh, a wajen shaida can farko Allah ta'ala ce fa sajidu ne min rijaliku sai bai ce tardauna ba sai jinkirta saboda ne kare zama maimai domin za a kawo mata za zama mara da waɗannan mazan sai Allah ta'ala jinkirta wancan bayanin domin in aka kawo maganar matan sai a yi bayanin to min manta zauna min shuhada wanda ku yi da su daga cikin shaidu gaba da to dole a samu mata biyu idan ba a samu namiji ɗaya ba idan ba a samu maza biyu ba sai zama namiji ɗaya da kuma mata nawa mata biyu to yayin da ba a samu maza biyu ba yayin da ba a samu maza biyu ba sai mata da yawa ya halatta biya nemo mata hudu zo zama madadin wannan shaidar Allahu alam shi ma daga cikin da magano ba yanzu kun fahimta me yasa aka ce mata biyu saboda ɗaya idan ta manta sai ɗaya ta tuna ɗaya ta farko in ta manta ta biyu ta tuna mata in ta biyu ta manta ta farko ta tuna mata kun fahimta to mata idan ba a wannan wajen ba a babin harkar da shafi ne nikayya ta kuɗi ba inda za a ce sai an samu mace biyu take madadin namiji ɗaya a wajen shaida kun fahimce ni a babin zina an ce a samu shaidu nawa hudu shaidun nan ba a tantance cewa namiji bane ko ba? in an samu shaidu to a nan in aka ce matsalar zina to ba za a ce in ba a samu maza hudu ba arba a shahadatin billahi Allah ta ce sai an samu shaida hudu a tabbatar da me kazafin zina to in ba a samu maza hudu ba in an samu mata hudu suna marjin maza hudu ko ba sa madadin maza hudu ha suna marjin maza hudu saboda abinda da ake nema kawai a wajen zina mu'ayana gani ake bukata ba wai ba maganin mantuwa a nan ko an tsammanin wata zo ta ce dukkan sun zo sun ana zina sai kuma ɗaya da ji mm, wallahi na manta kamar dai a tsiri na gan wannan ke kina da hankali mako dan kika fita haka kinga kin ja ma sauran me gudana sai a zani sauran ragowar gaba da mutum uku in ɗaya ta sa shakka zani uku zani to ina a kowace shaida dole sai an samu mata biyu ko sama da haka akwai shaida da ba a buƙatar mata biyu a nan ma ba a ma buƙatar namiji ana magana maza biyu ko to ina ne ake karɓar shaidan mace ɗaya ana karɓar shaidan mace ɗaya ka ba da shaida a wajen alkali a karɓa a inda abin da ba mai gani sai mace kamar uyubin nisa aibin mata mutum ya auri mace ya zo yana so ya sace ta sai ce wallahi ni sai an biya ni kuɗi na saboda na aure ta akwai matsala a jikinta da haka an cuce ni sai an biya ni to shi alƙali ba zai ce in yake ina matsalar take misali matsalar al'aurar take a farjin take alƙali zai ce mu je in gani da in tabbatar alƙali ko a gaban ake abu shaida yake nema shi baya zama shaida alƙali baya zama shaida kamar yadda mai tufa ya kawo ko da ke ba na majalis zamu kasu tufa sai karatun mu na wata wata zamu yi tufa tufa take ko tufa tufa ta lokal sai muka zo karatun mu na wannan ana iya karɓar shaidar mace ɗaya yanzu a nan ta ba da shaida a ina a babin gina a babin idan mutum ya ce wannan matar ta yi gina ita kuma ta ce wallahi tallahi namiji bai taɓa saduwa da shi ba to aka zo ana so a mai bulala shi kuma yana rantsewa to a nan alƙali ya halatta alƙali ya yi assignment ɗin mace ɗaya ya ce ki je ki duba wannan matar ta je daga ke ita ku shiga cikin ɗaki ta buɗe jikinta ki gani shin budurwa ce ko ko wanda aka fasa ci kaga wannan ba wanda zai gane wannan sai mata Tunan mace ɗaya ta isa ba mata biyu za su yamu mace ɗaya ta isa ta ba da shi da aka wani mun fahimta haka idan mace ta suna rantsewa da Allah cewa wane ya zo ya yi min fyaɗe wane ya yi min fyaɗe kuma kowa san ni budurwa ce har ya je ya mai ni da ba budurwa bane a nan ma alƙali na iya tura mace ta je ta duba ta gani shin abin nan da wannan masu take faɗi gaskiya ne ko ƙarya ne mata ba zuwa da ƙarya fa ba ta magana ba ta su faɗa muku daidaita ba kai ne ba su wasu a zamanin sayyidina umar a sai na umar ne ko sai usman in lan takun ni zakira ba zan isa sai usman ne a'a eh na'am usman wata ta wajen sai usman sai biyu dai duk wanda ji ko sai umar ko sai na usman ta zo cewa kai na fi umar ne ba usman ba kaso cikin ɗari na fi rinjaya da sai na umar ta zo tana cewa ai wani ta nuna wani matashi cewa yayi zina da ita bal ma ga ruwan malinsa a jikinta har a jikin tubabinta sai na umar ya kama shi ya ce a jiya mai bulala ya ke cewa ya amir mummina a tsaye bin na sai na umar tun da kula ya amir mummina a cikin hadisi ya ce a tsaya a bin ya amir mummina ya ce wani bincike za a yi ga malinka a jikinta sai na ali yana ji ce amir mummina a dakata sai ce ke ina malin na zai ta ce gashi a jikin tubabi don nuna gashi nan ɗanyen da shi nan sai na umar yake kawo rigar ta kaya ce a ji a kamo ruwan zafi aka ji a kamo mai tafasasshen ruwan zafi yana zuwa sai ina mani yake tafi ce gaske zuwa mani ruwan zafi sai ga sai cin sai ci cure ma me ya ga ya ya ji dunkule ya ci cure hakan nan sai su ce ki ji mana gaske ki ji mana gaske wannan abin ba mani ne idan madini muka zuwa mai ruwa wallahi baji ne amma wannan abu aini ne wallahi ba mani ne sai take gaskiya ina son shi ne ina ta bibiyarsa shi kuma ya ke so ni shi yasa nake ina mai kazafi na mai sharri zai zo dole aure ni shi ne kuma sai kawo a amin ya kiwa ya ke da cewa wannan sharri na zama shi zai ni kuma na ka shi ne sai na wai da ke za ki cuce mu ke mana wannan aika aika to ba kowace tsara ake kawo jama'a ce jari ba ku yi a hankali da ita to mace sai ta zama biyu in ba a samu maza biyu sai a samu mace biyu da kuma namiji ke saboda mai suna da raunin hankali ya kwakwalwar dan adam yana da abin da ake ce lafi lafiya dimar da turanci muna ce mai brain convolution a nan ne ake samun disorder nan ne hankali dan adam ce. wani abu ne kamar coil kamar kananin tsoni a kwakwalwar dan adam to na mace ma ya fi namiji yawa amma kuma ta kai namijin hankali ba to wannan abin tana da shi ne wajen da ake samun mantuwa daga ɗan adam kun fahimta to sai Allah ta'ala ki a namiji biyu in ba samu namiji biyu ba a sa namiji ɗaya da kuma mata guda biyu waɗanda muka yi da shaida su saboda mutum ɗaya ta manta sai ɗaya ta tuna ma ɗaya me ya dalilin wannan shi ma namijin in ya manta ɗaya zai tuna masa kun fahimta wala ya abashu hada'u idza ma ji'u kada shaidu su ki zuwa idan aka kira su in an kira ku zo ku ba da shaida to ku ya ku zo ku ba da shaida wala ta samu an tattubu sagiran aw kabiran ila ajali idan aka yi ciniki ko ɗan kaɗan ne ko mai yawa ne ma'ana ɗan ƙananan kuɗi ko manyan kuɗi ne da aka bayar to kar ku bashi ne to ku yi hakuri ku rubuta din kar ku ce kun gajiya ko kuma ku rena wani abin ba za rubuta a'a ku rubuta shi zalikum aqsatu inda Allah wa aqwamu lishahada wannan shi ya fi daidai a wajen Allah kuma shi fi tabbatar da ne ƙarfin hujja domin in aka kawo rubutunka ba ka zaka ta ƙarya ba ne rubutu gaskiya ne za ka kawo rubutun gaskiya ka sa hannu ni ne wani wani ka karɓa ka sa hannu to me kuma za ka ce ba sai ba bane wa'adna Allah tattabu ya fi kuma ɗauke muku shakka da kokonto da za ku yi ku samu a nan Allah ta'ala sai ce me illa an ta takuna tijaratan hadiratan tujirunaha bainakum falaysa alaykum jinahun Allah ta tattuwa kar mai sauri jama'a akwai hukunci anan wanda ya kokarin ne mai sauri mu gama mana kuma ba ta iya gamuwa ba sai mu tsaya ita ma gobe sai mu ƙara ta insha Allah ala saboda muka ci zamu mu sauri mu dire to akwai hukunce hukuncen da kuma dole tsallake za mu yi tun daga dole sai muna nan gobe insha Allah ala tun da ba gobe za mu mutu ba da izinin Allah ala insha Allah mu bari sai ko mu ƙara ta wannan aya da dai muka kwana kan ta to mu sace kwana kan ta din gobe sai mu tashi kan ta insha Allah ala abinda muka faɗi ya Allah ba mu ta ala ba mu lafiya a muna tare da manyan baki a cikin wannan majalisi kamar da kuke gani manya-manyan shugabanni na 'yan agaji na wannan abin da gusau lokal gamar suna tare da shugaba na lokal gamar gaba ɗaya tare da mu yake alhaji tani dama ɗaya tare da mu haka nan da mataimakinsa na gusar lokal gamar disfilin na gusar lokal gamar shi ma tare da mu sakatare na 'yan agaji shi ma na gusar lokal gamar tare da mu da sauran 'yan agaji da kuma suka rako su da a rabansu a nake amfani da wannan dama cewa akwai ɗan agajinmu na jihar kano malam mustapha sa'id musa jagora kuma mujahidi ne kokarin gaske wanda a shekaran jiya suka yi haɗarin mota da shi da sauran malamai guda shida dukkanin Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsu sun dawo daga wa'azi na maguzawa da suka ji Allah ya karɓi rayuwarsu gaba ɗaya muna jinjina ga wannan aiki da suka yi kuma dan ba ku san su bane wallahi mutanen kirki ne jajirtattu wanda malam Mustapha shi kadai kana iya cewa al'umma ne domin idan ya zo ya sa yi hudun da malamin da ka san burakai wallahi aikin da ke wallahi yana jin yaɗi da ya sa uniform wato da ku san yadda agaji bai in ka taba sa uniform agaji wallahi in masallacin ka ce ka ɗauka Allah dauka zaka saboda akwai izza a cikin aikin aikin Allah ne shi yasa Allah ta'ala ke tare da masu aikin duk wanda ya samu dama ya aikin agaji kai aikin agaji aiki ne mai karfin gaske aiki ne da kuma idan Allah ake yin sa domin agaji ba ruwan shi da ka bashi ko zai la hukum da za'al wala shi bai bukatar ka gode masa ko yi ba masa aikin da yake shi ne kadai yake gaban sa Allah ta'ala ya saka masa alkhairi mu ba da sunan insha Allah ta'ala ya muna kalma ko eh ko shugaba insha Allah ta'ala kalma ɗaya biyu in Allah ya anan sannan a ji ta kawo takardar majalisin nuri islam da suke daɗin kowa a nan unguwar shadu suka ce wannan hukumar makaranta tana neman da Allah ya mata filin da ke gaban wannan makaranta kusa da masallacin a umma salama na limam abdulsalam

fix lalle wannan sun san muhimmancin neman taimako wato in ka buga ɗaya ka samu matsala to ga sauran da duka za ka iya bugawa in fili suke so a fiya musu dan ya zama sun ƙara makaranta da suke da ita a wannan wajen Allah ta ta'ala ya bada ikon mallakar wannan fili Allah ya ta ta'ala ya sanya wa mutanen mu albarka cikin su sam shugaba da bismillah bismillah gani bismillah gani

aikin agaji na da muhimmanci wasu ka don haka ni ma ina kira da jama'a su kawo su da kawunan su da kalli su garaban mu da aikin dole aiki ne wanda su bukata kowa ya shigo ya yi domin a samu fagalin da aka son amma sai an daure akwai wahala cikin akwai kuma na karatu amma an ga raunin Allah shi ba don duk wanda kai da al'umma sai ya rauni ko shi malaman da suka fi kira gare mu suna da sauyin kuma shi to haka aiki ne wanda ka buƙatar dauya da tafiya Allah ta wada ta Allah ya mana mawafaka ya sa mu yi dan shi ko shi kuma Allah ta kawo mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da tsaro a cikin wannan jaka da ke kawo da shi Allah ta yaye mana da suke da wani mutum da ma wata السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يساك من شغبانا بسلوك الجمل الخير mun san ba nan kaɗai suke zuwa ba suna zagaye zagaye ko da daban-daban inda ake gudanar da